dutsen dukku da ke unguwar badariya a cikin garin birnin kebbi na jihar kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya ya kasance wurin da jama'a ke gina suna ɗibar ƙasa domin amfanin yau da kullum ba bulo ake ɗibar ƙasa a wurin ayi bulo ba ba ta da kauri ko ɗaurin da za ta yi bulo ƙasa ce haka sai dai a ɗiba don yin wani amfani da shi ko ciko yawanci kuma gwamnatin jiha ba wai sai ta ba da izini mutane su buƙaci al'amuran da suke buƙata na yau da kullum abin da ke kusa da su na su yi amfani da shi ba abubuwa ne waɗanda mutane ke nema kan sauƙi ta hanyoyin da suke ganin akwai abubuwa kusa da su waɗanda kan taimaka musu kwamishinan yaɗa labarai na jihar kebbi kenan yakubu ahmad yake bayani akan yadda jama'a ke amfani da wannan wurin samun ƙananan yara da hannu ga ginar ƙasa a wannan wurin abu ne da masu fafatukar kare haƙƙin ƙananan yara suka ce bai dace ba domin ko bayan irin wannan ibtila'i da ya faru yana da illoli ga rayukan yara a cewar rabi'u bello gandi na ƙungiyar kare haƙƙin ƙananan yara so lallai wannan yakan taɓa rayuwarsu da iliminsu da walwalarsu da ma a girmansu don za ka ga duk wanda aka sa irin wannan aiki na wahala irin yadda ya kamata ya girma yadda irin yan uwanshi wanda ba su wannan aiki suke yi ba za su yi irin haka na ba wanda kaga wannan ya yi karo da dokar kula da walwala da kuma jin daɗin ƙananan yara ta Najeriya da kuma jihohin Arewa gabari. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta bakin kakakinta a jihar Kebbi na Fiwa Abubakar ta ce tana gudanar da bincike akan faruwar wannan lamari. An samu cewa ƙasa ce ta rusgawa mutane masu ƙoƙarin yin bulo na ƙasa haka. so kuma an samu an ceto wasu daga cikinsu wanda aka garza da su asibitin sahiha da ke nan birnin kebbi daga ƙarshe dai an samu likita ya tabbatar da mutum takwas daga cikinsu allah ya masu rasuwa yanzu dai ana kan bincike ba zan so in yi kasa a gwiwa kan binciken da ake gudanarwa insha allahu an gama da bincike ta da bincike mai guda muna insha allahu za mu sanar muku tuni dai da aka yi jana'izar yaran su takwas inda jama'ar gari ke ci gaba da nuna juyayi musamman ganin wannan shine karo na farko da aka samu samu irin wannan ibtila'i a jihar kebbi to abu ne gaskiya mai matukar ban tausayi abu ne kuma wanda duk mai hankali ya cancanci ya nazarinsa da musu addu'a akan ga allah ji kansu kuma wasu kuma uwayensu ba allah ya ba su juriya allah ya ba su juriya muna matukar bakin ciki dangane da wanga abin da ke faruwa ubangiji allah ya ji kansu da rahama ita kuwa gwamnatin jihar ta ce ya zamo mata dole ta yi nazarin aukuwar lamarin kuma ta ɗauki matakin kare sake aukuwarsa a nan gaba kamar yadda kwamishin ya yaɗa labarai na jihar yakubu ahmad ya bayyana ina baka tabbacin insha allahu za mu dube shi a gwamnatance duk matakin da ya kamata mu ɗauka ba tare an tsawala mutane ba matakin da zai kawo kariya ga jama'a insha allahu za mu ɗauki wannan mataki bi iznillah yankewar ƙasa ko kuma mahaƙar ma'adanai su rubta su rufe mutanen da ke ƙasansu abu ne da ya sha faruwa a ƙasashen duniya wanda ya sanadin salwantar rayukan mutane da dama muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya